فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ya kai wannan manzo, za ka ga munafukai masu raunin imani suna gaugawa zuwa ga jibintar Yahudu da Nasara, suna cewa muna tsoron waɗannan su ci nasara, su zama suna da daula da iko, su yi mana wani mummunan abu, sai dai zai yiwu Allah ya sanya nasara ga manzansa da muminai, ko ya zo da wani lamari daga wajensa da zai kawar da ƙarfin Yahudawa da waɗanda suke jibintar su, sai waɗanda suke gaugawa zuwa ga jibintar su, su wayi gari suna nadama akan abin da suka ɓoyi na munafunci a zukatansu. saboda ɓacin abin da suka rataye da shi na sabani mai rauni.